safiyar ranar lahadi ce wadda ta daidai da sha takwas ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1431 daidai da biyu ga watan mai shekara ta 2010 wannan shine kaset na biyu daga cikin jeren giyar ainihin wato sira annabawiya wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda za mu fara karantawa da karantarwa amma muke shimfiɗo ƙa'idoji da hanyoyin da ake bi a yi bincike dangane da tarihin da kuma yadda ake gabatar da shi da karantar da shi da kuma yadda ya kamata a ainihin aikatar da shi ta hanyar gwada shi da wurare da kuma ainihin zamuna da kuma yanayi da kuma nau'in mutane wajen karfi ko kuma raunin imani ko addini darussanmu da suka gabata mun tattauna dangane da cewa ga hanyoyin da ya kamata a bincike hanyar tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga kuma hanyoyin da ya kamata a gabatar da su wajen karantar da su da kuma ɗora jama'a da tarbiyyar su sannan muka ce akwai jan hankali game da manya-manyan abubuwa guda biyu masu muhimmanci waɗannan abubuwan su ne lura da lokaci da kuma lura da wuri sannan kuma da ƙarin lura da yanayin mutanen da za a ainihin wato karantar lura da lokaci shine ka gwada lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam aka haife shi da sadda ya taso da irin gwagwarmayar da lokacin ya haifar da kuma ka lura da irin naka lokacin da yanayinka ka lura da irin wurin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taso ka kuma lura da irin wurin da kai ka taso a matsayinka mai da'awa ka lura da irin yanayin mutanen da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mu'amala da su kai kuma ka lura da irin mutanen da ainihin wato kake mu'amala da su a yanzu abin da za mu ba da muhimmanci shine za mu dubi ga mutumin da ya tashi nazarin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana buƙatar don ya samu sauƙin gudanarwa da fahimta da gabatarwa ya karkasa tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da lokaci wanda wannan kuma shine zai kai mu zuwa ga wannan darasi na yanzu wanda taken shi shine aqsamu siratin nabawiyya tarihin wato karkasuwar tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato shi tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in muka tsaya muka dube shi da kyau za mu ga cewa ta ɓangaren zamani to yana karkasuwa zuwa ga kashi uku tun daga lokacin da aka haife shi har zuwa da ya rasu sallallahu alaihi wa alihi sallam idan kana so ka yi wa wannan ainihin wato tarihi kyakkyawar fahimta da kuma ɗaukan darussa a bisa yadda so kamata to wannan tazara ta shekara 63 sai ka kasafta ta kashi uku alkismul awwal kashin farko za ka dubi minal wilada haisul bi'isa hatta bi'isa ka tsaya kai nazarin tun daga sadda aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa sanda ainihin aka aiko shi وتمثل أربعين سنة وانا كما shekaru أربعين ne waɗanda za ka tsaya ka ainihin lura في هذا القسم حال العرب حال العرب والجزيرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأطوار التي مرت بها مكة المكرمة وبناء البيت العتيق آه، فإنها بيئة السيرة النبوية وتمهيد لها والأحداث المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة وهي في هذا القسم قليلة محدودة abu na farko kamar yadda muka ce ka dubi tun daga lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa sanda ya cika shekara arba'in aka aiko shi a wannan bangaren abin da ya kamata ka tsaya kai nazari shine ne halal arab wal jazira al arabiyya qabla bi'sati nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaya larabawa suke yaya ɗabi'unsu yake yaya yankin yake wannan shi yasa kuka lura a adab ɗin da na fara karantarwa a makarantar nan na bada muhimmanci game da wannan ba dan kuma ba ni ba ina son ne ku koyi adab ba kawai amma ina son ku koyi adab ne wanda zai ta'asiri dangane da rayuwarku a matsayinku na masu da'awar sunna don haka ka tsaya kai wa jazirar arabiya kyakkyawar fahimta kana ƙasar ku sai zama ka santa kamar wanda ya shiga rayu a cikinta a ƙarƙashin wannan hatta yanayin zafi da sanyi hatta yanayin kadawar iska da yanayin yadda irin zafi yake da yanayin irin yadda shuke-shuke suke da yanayin daji ko sahara duk ana son ka lura da su duk wannan suna taimaka maka ne wajen samar da kyakkyawar sura ta yadda wannan ƙasa take kuma wani abin sha'awa a ƙasar nan mun samu wani babban malamin tarihi adib shine malam abdullahi ai malam bello Muhammadu Bello sarkin musulmi ɗan gidan Shehu Usman ɗan Fodio da ya zo cikin littafin mai so abin da ya rinka yi kenan yana kwatanta ƙasar da yanayin bishiyoyinta da yanayin zafi da yanayin da komai yake a ƙasar ba don komai ba domin yana so ya shimfiɗa tarihin yadda da'awar mahaifin shi ta kasance ne da kuma abubuwan da ta riska da yadda ta samar da wasu canje-canje a wurare da dama da kuma abin da ya kai har aka zo aka yi bugi in buga tsakanin mahaifin shi da masu mulkin da ainihin ya samu a zamani shi idan ka bai wa ainihin wato lokacinka wajen nazarin irin wannan a adab to yana taimakon ka wajen kyakkyawar fahimtar yanayin da mutane suke idan ka tsallake duk waɗannan ka dubi kawai asalin makasudin ka yi daidai sai dai kuma ka rage wanda wannan ragewar tana da matukar muni misalin tela ne ya tashi dinka a mutum taguwa idan ya tashi ba wai tsawon shi kadai zai duba da faɗin shi ba sai ya dubi irin yadda nama yake kwanciya a jikin shi wannan ya sa sai ya amfani da hankali wajen yadda zai yanka hantsar wando da yadda zai fitar da ainihin hammatar riga in ba haka ba zai yi rigar a bisa daidai waɗannan incina da ya auna amma ba za ta shige mutumin ba ko kuma ta shiga sai ta matse shi wandan ya matse shi a wajen matse matsi haka al'amarin yake ga dukkan mutumin da ya tashi zai yi tarihi jama'a idan bai dubi cikakken yanayin yadda rayuwar wurin take ba za a samu ainihin wato wasu halal wato wasu gibi da wasu abubuwa waɗanda za su haifar da na ƙasa a wajen samar da kyakkyawar fahimta ta wannan ainihin guri Allah maraukakin sarki ya taimake mu wannan na daga cikin abubuwan da ba a duba yaya ƙasar larabawa take ita wannan ƙasa ana kiranta aljazira ne amma na al'amari ai ba jazira ba ce amma an dube ta ne da yanayin yadda take a jikin kharita wato abin da ake nufi da aljazira shine tsibiri wurin da yake kewaye da ruwa fa kasar ƙasar larabawa ba kewaye take ainihin da ruwa ba ba ɗan tsibiri ba ne haka amma an lura ne duk inda ka saka ta a jikin faifai kana kallanta sai ka ga gabas da ita akwai teku kaza yamma da ita akwai teku kaza kudu akwai teku kaza da haka sai aka waye gari sai ta zama ɗin kenan a surance a surance tana ɗauka kamar ainihin wato samfuri ko kuma yanayi irin na ainihin abin da ba a kira tsibiri ɗin amma asalin tsibiri ai wuri ne da ba a same shi nan ne tsandaurin ƙasa kewaye da shi dab yana ainihin kewaye da ruwa ne ba haka ne jaziratul arab take ba gaskiya amma in ka dube ta kamar yadda na ce za ka ga ko ta wanne nahiya tata to ba ga cewa akwai wani tafki wanda wannan tafkin ba lalle ne ya hada da kasashen kai tsaye ba an samu sararin ƙasa tsakanin shi da ita ko kuma wani kogi ko makamancin haka yana da kyau ka san wannan wanda in Allah ya so sai a darasin adam ne ya kamata a tsaya a tattauna wannan matsala sannan ka dubi irin juyin juya halin da makka ta samu kanta a ciki tun daga yadda kafuwar kasar ya faru dangane da ainihin tarihin manzon tsira ibrahim alaihi salatu wassalam da kuma irin yadda ɗan shi ya biyo baya da irin yadda aka kai ga ginin ka'aba da irin ɗauki ba daɗin da suka rinka faruwa wajen hajarul aswad maqama ibrahim da matsalolin rijiyar zamzam da makamantan haka ba dan koyi ba ake so ka tsaya kai wannan wurin fahimta haka keke da keke sai domin daga nan ne tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taso shi kuwa dukkan inda mutum yake to ɗan kasar shi ne ba a raba shi da kasar shi ashe in ana son a yi mishi kyakkyawar fahimta to sai an dubi yadda tsantsar kasar take sannan sai kuma ka dubi wasu al'amura waɗanda suka ainihin wato kewaye annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tun kafin a aiko shi waɗanda waɗannan abubuwan 'yan kaɗan ne kwarai da gaske za mu zo mu tattauna su irin yadda ya samu kanshi a halin maraici da irin yadda ya samu kanshi a halin cikin maraici ɗin kuma ga wasu irin halittu sun zo sun danne shi sun tsaga kirjin shi me suka yi mishi me alaƙar wannan da abin da ya faru ya kasance a rayuwar shi daga baya duk dole ka tsaya ka dubi waɗannan ba tare da kiwuya ba sannan alƙismin sani kashi na biyu na daga abin da ya kamata kai nazari shine min al wa nuzulul wahyi alayhi salatu wa salam fi ghar hira hatta hijratihi ila al-madina wa tumassilu ashara aman wa yusamma al-ahad al-makki wa ahad at-ta'sis wa ad-da'wa wa fiha nuzul quran al alladhi qarrara dalail at-tauhid وصفات الباري وكشف الشرك ورد على دعاوى المشركين وإثبات البعث والنشور والجزاء في اليوم الآخر بجنة أو نار والدعوة إلى مكارم الأخلاق والانتهاء عن المساوي وفيها الدعوة الفردية المباشرة ثم الدعوة العامة ومواقف المشركين واضطهادهم للمؤمنين وصبر المؤمنين وتحملهم الأذى وهجرتهم إلى الحبشة وإحصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين وبني هاشم في الشعب في الشعب والعرض على القبائل وحادثة الإسراء والمعراج وبيع وبيعة العقبة الأولى ثم الثانية والهجرة إلى المدينة wannan kashi na biyu in ka tashi nazarin shi za nazarin lokacin da aka saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi a karan farko wannan ya fara faruwa ne tun daga kogon hira to ka ɗauko tarihin daga nan karka datse shi ka bi abin ɗaiɗaiɗaiɗai ka je ka ainihin nazarin shi har zuwa lokacin da ya hijira zuwa madina wannan kuwa duk ɗauki ba daɗi ya faru ne a tsakankanin shekaru goma sha uku wannan lokacin shi ne ake kira da zamanin zaman makka shi ne ake kira zamanin farkon da'awa wannan shi ne lokacin da ƙur'ani ya fara sauka a makka wanda manya-manyan abubuwan da ƙur'anin ya rinka tabbatarwa a lokacin su ne tabbatar da dalilai na tauhidi da bayani akan siffofin gaskiya na Allah maɗaukakin sarki saɓanin siffofin ƙarya da ainihin mushrikan maka suke dangantawa Allah lokacin da kuma irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rinka bayyana mecece shirka sannan da kuma rugurguza duk wasu ƙarerai da maganganun gargajiya waɗanda kunne ya girmi kaka suka rinka ainihin wato yaɗawa a tsakanin mushrikai dangane da wasu halittu kamar mala'iku kamar ainihin annabawa kamar aljanu da makamantansu akwai ƙarirai akwai tatsuniyoyi masu ɗimbin yawa waɗanda su suka waye gari suka zama a matsayin addini waɗannan irin al'amuran manzon Allah ya rinka raddin su da kuma irin ƙwazon da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya don gamsar da su akan cewa duk inda mutum ya rasu wata ran Allah zai tashe shi zai kuma haɗa shi ya mai da shi zai mai sakamako a lahira da aljanna in shi mutumin kirki ne zai kuma yi mishi mummunan sakamako da wuta idan shi mutumin banza ne da kuma irin salon da'awar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wannan lokaci wadda ta ba da ƙarfi bayan shirka to ba ibadoji aka ba da ƙarfi ba bayan shirka a lokacin an fi ba da ƙarfi ne kiran mutane zuwa ga makarimul akhlaq mutane su daina ƙarya su daina gulma su zama mutanen arziki su daina ƙiyayya su daina ainihin wato hassada da kuma barin wasu munanan ɗabi'u irin shan giya zina fushi da makami to a wannan lokaci ne za ka tsaya ka yi bincike dangane irin yadda da'awar ta fara daga mutum ɗaya mutum ɗaya ne ke yin ta kuma da irin salon da'awa na mutum guda one on one annabi sallallahu alaihi wa sallam ya same ka daga kai sai shi yayi maka bayani ya maka sharhi ya kai tambayoyi wani ya karyata wani ma ya sa hannu yayi duka wani ya yi ashar wani ya tashi ya fushi ya bar gurin da kuma irin yadda da'awa ta koma ana iya samun mutane a tare a yi musu to sai ka koma ka ga a irin wannan lokacin yaya annabi yake yi sallallahu alaihi wa sallam mu yanzu muka tashi da'awa ta gaba ɗaya muna kiran wa'azin ƙasa ne ko wa'azin mako ko kuma mu tara al'umma a wani ɗakin taro a gabatar musu da wa'azi kar ka taɓa fahimtar adda'awatul amma da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fara da haka aka fara mushrikai ne yake zuwa yana samun su suna zaune wani lokacin gulma suke wani lokacin shan giya suke wani lokacin hirarraki suke mara ma'ana yana so ya kira su zuwa ga addini a yadda suke su ne ke da ta cewa kuma 'yan kama karya ne a cikin ta cewar tasu in yazo sai ya nemi izininsu, ko kun yadda in karanta muku maganar da Allah ya saukan min yau da safe ko da rana idan sun ce sun yadda ya karanta in sun ce ba su yadda ba sai ya wuce to sai ka dubi kanka a yayin da ka samu kanka a mujtama a yanayin zamantakewa irin wannan za ka je ka samu mutane ne waɗanda suke 'yan iska 'yan gayu 'yan kaza 'yan kaza 'yan kaza za ka je ka sa lasifika ne kana wa'azi suna watsewa ko kuwa kana wa'azi suna ci gaba da maka dariya ko kuwa dai kana yi da sunan cewa kai dai ka yi ko sun ji ko ba su bi ba kaga sai ka tsaya ka yi nazarin wannan to nan da kuma irin matsayin da mushirikai suka fara ɗauka a wannan lokacin da kuma irin yadda aka rinka kaiwa muminai hari da farmaki a nan ne za ka gane irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rinka neman mutanen da za su taya shi aiki daidai da gwargwadon yadda lokaci da yanayi ya hukunta a farkon da'awa ana buƙatar haƙuri ne da juriya don haka wasu sun zo za su musulunta sai annabi ya ce a koma sai ka ji na yi ƙarfi sannan ka dawo ba a san shi ne ba ba a san shi ba ne a lokacin ba zai iya ɗaukar wannan yanayin ba to da ya shigo ya gudu ba zai dawo ba har abada gwamna ya tafi in ta nuna ya dawo a ci ainihin mai saukin da shi a lokacin duk wanda haƙurin shi bai kai matuƙa ba to ba zai iya yin addinin musulunci ba don haka Allah ya taimakawa annabi sallallahu alaihi sallama da abubakar ne siddiq babban abokin shi ne aminin shi ne sa'an shi ne tsaran shi ne komai nasu yayi ɗaya a jahiliya ba su taɓa samun bambanci ko gaddama ko jayayya ba a ƙarƙashin haka yadda shi yake da haƙuri annabi sallallahu alaihi sallam haka abubakar yake da haƙuri sai zama su ne suka fara ainihin tafiyar ana nan cikin tafiyar sai Allah ya jeho wani bawa wanda ya daɗe yana wahala a duniya ya daɗe yana shan duka yana azabtuwa wannan bawa shine bilal don haka mari da ɗauri na wuri guda da ainihin sa bulala a daki mutum duk a wurin bilal wannan mai sauƙi ne don shi an sha kwana uku ana shi. a hana shi abinci na wuni guda ko dare guda to in ya zama ba zai samu abincin safe ba ne amma zai samu na rana kaga shi ma zai iya wannan tafiya Na haka wata ran da aka tambaye shi mamma aka sai ce ma'i hurrun wa abdul bawa ne guda tare da ni da kuma ainihin wani ɗa guda yana nufin daga abubakar sai bilal to a lokacin waɗannan mutanen za su iya jurewa duk wata wahala duk wani ɗauki ba daɗi za su iya jurewa suna da haƙuri wannan dai dattijo ne mai mutunci ya saba da duk wani iskanci na mutanen jahiliya yana jurewa don an tambaya abubakar an ce ka taɓa shan giya ko a jahiliya ya ce a'a me yana ka shan giya ko a jahiliya yace saboda tana zubar da mutunci kaga abubakar ba tsohon dan kulab bane ba dan karta bane ba dan dara bane duk wani shashanci bai taba samun kanshi akan haka ba da haka ne su da kansu kamar yadda suka yi wa abokin shi lakabi da al'aminu wajen aminci suka dawo shi kuma suka ba shi lakabin al'atiq wato wanda ya ta fuskar shi ya mutunta ta bai taba kai ta wurin banza ba bai taba zuwa gidan sulma ba ba taba ganin shi wurin cata ba ba taba ganin shi wurin kalankuwa ba duk wani shashanci ba taba ganin abubakar ba sannan yana da juriya yana da haƙuri mutum ne mai haƙuri to a wannan lokacin kun ga irin waɗannan mutanen ake bukata to da tafiya ta tafiya sai ya zama ana buƙatar mutanen da suke suna da kuɗi waɗanda in bukata ta tashi za su iya tarbawa da kuɗi sannan kuma ko ba a ji tsoronsu don komai ba za a ji tsoronsu don su suke bayar da kaza suke bayar da kaza sai Allah ya jeho Khadijatul Kubra Khadijatul Kubra ta taho a matsayin wadda mu'amala ta hada da annabi sallallahu alaihi wa sallama ta harkar kasuwanci ta juye ta zama ta aure daga ƙarshe kuma sai ta zama ita ce maman addinin musulunci ma'ana uwa ce wadda take tallafawa addinin musulunci da mutuncinta da kudinta da mukaminta da ainihin sanayyarta ga manya-manyan attajirai da kuma manya-manyan masu kama karya na gari to da wannan tafiya ta tafiya sai kuma yanayi ya kai an fara wulakantar da musulmi yanzu ba da fatan baki ba ce na ga musulmi kawai sai a kama shi a haushi da duka shi kan shi annabi ya zo yana sallah sai a ainihin wato haushi da duka a ɗauko wannan ƙazanta a yarɓa mishi a ɗauko wannan leda mai dauɗa a yarɓa mishi a tofa mishi yawu a yi kaki a tofa mishi to abin ya zama yanzu kuma masu mutunci da haƙuri to aikinsu nan kuma ba zai cika ba da fa'ida ba alhazan birni aikinsu ba zai cika taimakawa ba yanzu ana buƙatar tsofaffin 'yan daba ne amma in suka taho ba daba za su taho yi ba musulunci za su taho yi amma in aka gansu a cikin tafiyar to ba don Allah ba don tsoron su to za a ja da baya sai Allah maɗaukakin sarki sai ya kawo ainihin sayyidina Hamza sayyidina Hamza shi ya fara musulunta a duk cikin 'yan daban makka mutum ne wanda yake kankane ne yadda ake siffanta shi sannan abin da zai kai Hamza ƙasa to zai kai manyan karfi guda goma ƙasa sannan ya kai hamza ƙasa ba rago ba ne tun a jahiliya sannan ba shi da tsoron magana duk inda ya gabara a ƙuba kai zai iya saka kan shi to sai Allah ya kawo shi to kawo shi wannan abin sai jikin 'yan iskan maka ya fara sanyi domin su hamza ba masu ne gagararru su dai ba masu kuɗi ba ne su ba masu mutunci ba ne amma ba girma ba arziki aka basu su ma suka kafa ƙaramar hukuma irin tasu ta yan iska sai abin da suka ga dama suke yi to a cikin wannan yanayi Allah ya kawo hamza sai tafiya ta fara sassauci sai zama sai ƙananan fitsararru su ne suke iya yin rashin kunya ga tafiyar su ne irin su abu jahal da irin su umar ana nan sai kuma salon addu'a annabi ya juya yana roƙon Allahumma izza hadha dina bi ahadil umaraini Allah ɗayan waɗannan fitsararru guda biyu Allah ka shiryar da shi kuma ka taimaki addinin da shi bayan ya shirya sai Allah ya amsa wannan addu'a akan sayyidina Umar ibn al-Khattabi Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda sai ga Umar ya sado kan sakalin shi zai tafi ainihin yawon farauta amma sai zuciyar shi ta yaliya mishi bari ya je kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda wannan zai samar da babbar farauta wadda kowa zai yaba mishi ya taho sai wani haɗu da shi yake ba shi labarin yau ai kai ka fara da gida tukuna ba kanwaka can fatima da mijinta sa'idu sun karɓa addinin musulunci suna karatun alkur'ani shine ya ce lallai masifa ta yi masifa to barin je fara da su nan ya je aka yi duk ɗauki ba daɗin da za a yi ya fito daga ƙarshe don ya zo ya karɓi addinin musulunci bayan jikin shi ya yi sanyi da irin abin da ya ji ya karanta na karatun alkur'ani kamar da malaman tarihi suke faɗi kuma za mu zo kan waɗannan abubuwa za mu bi su ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala to me ya faru isar shi ke da wuya sai hamza ya miƙe tsaye ma'ana wannan ƙaramin mara kunyan ne ya zo yana zuwa sai ya fuskance shi cewa ku buɗe mishi ƙofa ana cewa umar ɗin ya ce ku buɗe mishi ƙofa yau ba mu ne manyan su ba a fagen daba ku buɗe mishi mu ji idan ya zo da alheri ne ya wuce ga manzon Allah can shi ne yake ba da alheri in ya zo kuma zai mana iskanci ne to sai mai maganin shi ma'ana manzon Allah shi ba zai tashi ya dake ka ba amma in karatu ne da tafsiri ka je wurin shi amma abu ya kama dan ba za a yi to ga mu sayyidina hamza ya tashi ya tarbe shi sai umar na buɗe kofa sai kuma ya faɗi kalmar shahada to kenan kuma wuri ya ruɗe waɗannan irin mutanen da Allah ya shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ba banza ba to dukkan mai da'awa dole ne ya tsaya ya shakkala da'awar shi a haka akwai nau'in mutanen da abu ɗaya ne ya haɗa ka da su to sai kai fatan su shigo domin wannan abu ɗayan da ya haɗa ka da su kai sassauci akan sauran da baku haɗu ba domin ita da'awar ta samu fa'ida amma in ka ce sai an samu irin ka gaba ɗaya sannan za ku tafi tare to na farko bayan matsalar da za ka samu mafi girma wajen